Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau uku ga watan Jumada al-Ula hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau sha takwas ga watan sha ga watan ga watan sha biyu da 2020 a wannan masallaci mu jami'u Sheikh Talhat Salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatu na hadisi na mako mako الشيء كافر التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ ربما الذي الألامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى من في كتاب الوضوء والنجيز ومجلس من كمالين إن شاء الله تعالى أتشين لكام كما دام شباب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق باب الذي يبتو akan hukuncin mutum ya ci naman tinkiya ko kuma ya ci gari wanda ya kasance soyayye amma bai canza alwala ba wato babu zai yi batu a kan shin idan mutum ya ci naman tinkiya sai ya canza alwala alwala shi ta karye ko ko a alwalarsa tana idan mutum ya ci gari wanda ya kasance soyayye to shin alwalarsa tana nan ko alwalarsa ta kare al-imam bukhari ya kulla babin sai ce man lam yatawadda wanda bai ganin ayi alwala dan an ci naman tinkiya ko dan an ci na an ci gari wanda ya kasance soyayye nama ga baki ɗayansa sukan ce mushi sayyidu ba'anin duniya haka suke ce mushi shine jagoran da abincin duniya sun ruwaito hadisai guda biyu amma dukkaninsu ba su inganta ba hadisi na farko al-imam ibn ya ruwaito shi daga sayyiduna abu jarda'i radiyallahu ta'ala anhu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidu ta'ami ahli duniya wa ahli jannatin lahm nama shine shugaban abincin duniya kuma shugaban abincin aljanna hadisi ne wanda yake mawdu'i malamai suka ce a cikinsa akwai Sulaiman ibn Afa ana tuhumarsa da ƙarya ko da ka wannan hadisin ba hujja bane hadisi na biyu hadisin Buraida wanda al-Imam al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin Shu'ab al-Iman shi kuma a ciki ake cewa khayrul idami fi dunya wal akhirati lah yayyan abin da ake hada abinci da shi a ci shine a duniya da lahira shine nama to wannan hadisi shi ma bai inganta amma akwai hadisin da ya inganta wanda yake nuna falalar nama akan sauran abinci wanda Limamin Bukhari da wasu malamai da yawa sau ruwaito shi annabi kuma yana faɗin falalar mata wasu mata zaɓaɓɓu yake cewa kamula min al ta Wama kamula minan nisa illa qalila a maza da yawa maza sun cika domin a cikinsu ake samun annabawa aka samu manzanni amma babu annabi ya mace sannan babu manzo na mace dukkaninsu maza ne amma mata 'yan kaɗan ne suka cika suka baƙi domin sun haifi annabawa ko sannan allah maɗaukakin sarki ya ba wasu waliyantaka kamar maryam Allah ya bata waliyantaka Allah ya kira ta da siddiqa siddiqantaka shine matakin farko na waliyantaka in mutum bai zama annabi ba to sai ya zama siddi, to manzon da su Allah madaukakin sarki ya kira maryam da siddiqa da manzon sama sai ya falalan wasu mata sai wa سيتي وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام fifikon na na ita ko akan sauran mata kamar fifikon abincin da suke ce mushi asaridu ne kan sauran abinci malamai suka ce asarid al-khubz abin nan gurasa da nama ne hikima yake idza kubzu khubz ta'dimuhu bi lahmin fa zaka amanatullahi asarid yace idan ka samu gurasa ka hada ta da nama to wannan amana Allah ta tabbata ita ce an ita ce wannan hadis da aka yi shi da ake ce mishi aksari to da wannan ne malamai suka ce ai ita ita gurata ba falala take da ita ba sai da aka hada ta da nama sannan sai aka kira wannan hakan a matsayin aksari saboda haka manzon da sama ya nuna falalar nama so da nama shine abincin da ya fi kowanne daraja a duniya da lahira kuma Allah madaukakin sarki ya ta cewa cikin abincin yan aljanta gaba gaba ya yace wa lahmi tayrin mimma yashtahu wa lahmi tayrin da naman ko naman tsuntsaye mimma yashtahu wanda suka ga dama suke da bukatar shi kaga ashe nama shine abincin abincin da yafi kowanne kima a duniya da lahira al-imamu zuhri malamin al-imamu malik rahmatullahi alaihi yana faɗi yana cewa aklul lahmi yazidu 70 quwwa <laughs> yace cin nama na ƙara ƙarfi ko saba'in. Eh, kana cin nama za ka zama mai ƙarfin ƙarfafa so saba'in. Hmm? sannan ɗaya daga cikin malamai al Muhammadu Muhammad bin yake cewa Allahu yazidu fil basar nama yana ƙara can ido yana ƙara can ido sannan an ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa kullu lahma fa innahu yusaffi law yace ku rike cin nama yana ƙara yana yana gyara fata sannan wa yukhrisul zaman sannan yana yana tafiyar da cindi kaga in baka ci da yawa baki amma in baka ci da yawa ba aikin zaka sannan ya ce wa yuhassinul khuluqa sannan yana sa ɗabi'un mutum su zama masu kyau mutum yana cin nama in الإمام ناصر الماجر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما مالم الإمام مالك يشي كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفتح الله سيدنا عبد الله بن عمر جد زهود الشعب إذا أزمي يزوت بايا بر النام جد yi buɗe baki ya ci nama sannan لم يفتح الله sannan in zai yi tafiya ma baya rabuwa da nama shi ya sa ka gama manzala sama da yawa ana faɗin cewa ya ci nama hadisin da za mu karanta ai bayani ne na cin nama da kuma hukuncinsa abin da ya zama ana yawaita yinsa to kuma a ce in an yi alwalan mutum ta karye kaga akwai wahala a ciki ko akwai wahala a ciki to shi kuma naman kinkiya tun da gashi an ce mana uh, babu mallam ya tawabba min lahni sha naman kinkiya al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi a cikin zadul ma'adi yake cewa jayyiduhu al-hawli naman tinkiya wanda ya fi kyau shine tinkiyar da ta shekari wacce ta cika shekara daya sannan ya ce yuwallidu damal mahmudan kawi shin naman tinkiya yana haifar da lafiyayyen jini kuma jini mai ƙarfi amma man ja da habbahu ga wanda ya kyautata tauna nama eh. sannan ya ce yasluhu li ashabil amzijatil barida wal mu'tadila waɗanda jikinsu ke da sanyi to idan suna cin naman tinkiya zai ƙara musu ƙarfi sannan waɗanda suke makakaita ba za ka ce musu masu ƙarfi ba za ka ce musu masu rauni ba to in suna cin naman tinkiya to zai ƙara musu ƙarfi ya kuma ƙara musu daidaito a halittarsu sannan ya ce wani ahli riyadati at-tamma sannan masu motsa jiki da yawa to naman tinkiya ya fi musu kyau ya fi dacewa da su sannan kuma yana da kyau fil mawadi wal usul barida naman tinkiya yana da kyan ci yana ƙara lafiya a wuraren da suke da sanyi da kuma lokutan sanyi sannan ya ce yi ƙaunin zina wani hips sannan yana ƙara kaifin ƙwaƙwalwa da kaifin hadda to shi yasa manzon sama yana yawan cin sa sirrin da yasa manzon sama yake cin naman tinkiya da yawa kenan a cikin naman da manzon sama ya fi ci babu kamar naman tinkiya wannan bayanan al-imam ibn ce to kuma me at-tawiq at-tawiq suka ce shine daqiqu ash-sha'iri aw al-hintati aw as-sulk gari na alkama wanda aka soya shi kaga mu ba da din ba ne ko a ce garin rogo ce wa ka ce garin rogo ai da damuwa ko ba da abuwa to su a tawik in sun ce a tawik shine garin alkama sai a soya shi to shine suke ce mishi a tsawi yana da bambanci da addaqiq idan an ce addaqiq garin da ba a soya ba amma idan aka soya shi to ya tashi daga addaqiq ya zama me ya zama at-tawik ana ba da labari wani ba kauye sai ya ji wani mutum yana sukan wannan garin da ake ce mishi asawi soyayyen gari sai ya ce masa la ta'ibu ya ce ka aibanta shi sai da ya faɗi su sun kai wajen guda nawa ku su ya ce la ta'ibu ka aibanta gari soyayye fa innahu uddatul musafir in za ka yi tafiya sai ka sa matar ka ta sa maka shi a jaka sai ya zama maka abin tanadi inda za ka je ba za ka sha wahalar yunwa ba kun ji fa'ida ta farko wa ta'amul ajlan sannan idan ana gaggawa a gidanka to abinci ne na gaggawa eh ka dawo da wuri an samu wata yan matsala a gidanka to wannan garin kawai za a kawo maka kawai sai a zuba mushi ruwa kawai sai ka ci kaga dai kamar yana neman ke zama wancan ta <laughs> sannan wa gizaqul mubtakir sannan idan mutum yana son ya zama mai kirkira abu ya zama mai basira to ya rika cinsa in ji wannan bakauya fa'id bakauyan balarabe yake faɗin fa'idojinsa kaji na uku sannan ce wa hulghatul marid sannan kuma guziri ne na mara lafiya idan mutum bai da lafiya kawai sai a mushi salalansa kawai a zuba mushi ruwan zafi kawai shi kenan sai ya sha fa'ida ta nawa kenan ta hudu sannan ce sai ya ce wa huwa ya suru fu'adan idan kana cikin bakin ciki ka zo ka ci shi to sai ka zuciya ka ce sanyi sannan ya ce wa ya hudu min nafasin maharu sannan mutumin da ya fusata shi ma to wannan na kwantar da zuciyarsa ya sa zuciyar shi ma ke sanyi sannan ya ce wa jayyidun fitta shi ne sannan ba ka da kiba kana son kai kiba yana da kyau yana ce kiba sannan wa man'utun fi sannan likitoci ma suna ba da shawara cewa a ci shi ana siffanta shi a likitanci sannan ya ci gaba da cewa wa faqaratul li halqil balgham sannan kuma yana da amfani yana zama kamar kashi wanda yake kankaro matkin jiki kaga idan ya sa kai kiba kiba takawa za ta zama ta ba ba za ta zama ta mai ba za ta zama kiba ce madaidaiciya sannan ya ce wa maltutuhu yusaffi dama sannan wanda aka zuba ma ruwa aka ci da ruwa shine maltut shi kuma yusaffi dama yana gyara jini sai ce wa in shi ta kana sharaba ya ce in ka zai iya zama maka abin sha wa in shita kana ta'aman in ka ga dama kuma ya zama abinci wa in shita sabilan in ka ga dama kuma ka ɗauko ka haɗa shi da nama ka ci wa in shita khalifan in kuma ka ga dama ana yin alewar shi hajjoji nawa ya kirga duka to duka ga shi ne a asawi to me hukuncin idan mutum ya ci shi ko ya ci naman sani ya ci naman alwalarsa ta karye sai ya canza alwala ko ko alwalar shi bata karye ba shine abin da babu zai mana bayani a kansa wannan me yasa Imam Bukhari ya kulla wannan babu saboda akwai matsala da ake ce mata matsalatul wudu'i mimma mastatin na'am hukuncin canza alwala game da abin da wuta ta taba shi abin da aka dafa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ba da ka'ida yace tawaddu ma massatin namu, duk abin da aka dora shi a tukunya aka dafa kuka ci to ku canza alwala asali ke manzon sama ya ba da wannan ka'ida asali cewa idan aka ci abin da wuta ta taɓa shi to a canza alwala mun gane to kunga nama sai ba a cin shi ɗanye ko a ɗabi'a lafiyayyen mutum baya cin nama ɗanye mutum mai hankali ba zai zo ya kama nama ɗanye yana ci ba sai an soya ko an gasa ko an dafa to haka shi ma asawi inda an ce mana ne da ikul hintakin makale gari na alkama wanda aka toya shi kaga toyawa an sa shi a wuta ke an sa shi a wuta to daga baya sai aka samu hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka ruwaito shi sun annabi sun yana cewa kamar hadisin Jabir Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma yake cewa kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tarka wudu'i min ma masakinna karshen ayyukan annabi sama guda biyu shine annabi sama ya daina canza alwala idan ya ci wani abu da wuta ta taba ƙarshen aikin manzon Allah ta salama da ya yi a rayuwarsa shi ne ya daina canza alwala don ya ci abin da wuta ta taɓa shi kun ga ya ba da ka'ida cewa tawabbahu min ma masakin na kun kun ci abin da wuta ta taɓa to ku canza alwala kaga hadda tuwo kenan to da haka ka'idar take kaga akwai mashakka a ciki akwai wahala a ciki to daga baya shi manzan Allah su sama ya kasance idan ya ci abin da wuta ta taba to baya canza alwala sai dai za mu ji abin da kan manzan sama ya ci shi shi kadai annabi sama ya ba da umarnin a canza alwala a gaba insha Allah amma dai ka'ida ita ce an goge hukuncin cewa idan mutum ya ci abin da wuta ta taba shi alwala shi ta karye ya canza alwala an soke wannan hukunci ya zama hukunci mansuhi an goge shi cewa aikin manzo Allah sama na karshe da yayi shine ya daina canza alwala dan ya ci wani abu da sunan wai wuta ta taba shi kun ga waɗannan sun shiga ciki lahmu shiyati naman kinkiya ya shiga ciki sannan at-tawiq soyayyen gari da alkama shi ma ya shiga ciki domin kaga wuta ta taba shi shine sai yake cewa an amur bin umayya ta annahu ra'an nabiya sallallahu alaihi wa sallama ya tazzo min katifi shafi a duriya ila salati fa alka sikina a salla wadam ya tawabba wannan hadisin an samo shi daga amur bin umayya ta bamari shine wanda ya ruwaito mana hadisin baya wanda yake cikin babu almasu alal kufaini hadisi na farko ko hadisi na biyu da hadisi na uku ba ku manta ba hadisin sa na farko shine annabi ra'a annabi sama yamsuhu ala al-kuffayn hadisi nabi ra'aytu annabi sama yamsuhu ala imamatihi wa kuffayhi shi amr ibn umayyah al-bukhari shine mun faɗi mun fadi matsayin sa da falalarsa da darajar sa a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam in ba mu manta ba sun manya manyan falalolinsa shi ya karɓo mu manzon a aure auren na na ummu habiba ummu habibat al-ansariya an daura ma manzon sama aurenta a habasha a habasha to shi ya karbo ma manzon Allah sama aurenta shi ya zama wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka zama wakilin manzon sama a aure karamin aiki ne <laughs> to shi ne wannan to yake cewa annahu ra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min kifi shati annabi sallama yana yanku yahtazzu da ha ay yaqtati annabi sama yana yanko min katifi shatin naman da ke cikin kafadar kinkiya katif kafada manzo da sama aka sa wuka ya sa wuka ya yanko nama domin ya ya ci to yana cin naman nan fa du'iya ila salah shi aka kira sallah aka kira manzon Allah sallallahu aka ce lokacin sallah yayi aka kira sallah riwaya ta zo sahih ya cewa Bilal radiyallahu ta'ala anhu shine ya ruwaito ya kira manzon Allah sallallahu ya kira sallah sannan wannan abin ya faru ne a ɗakin ko dai matarsa na na maimuna bintul harith ko kuma wata yar babbansa da ake ce mata zuba malamai suka ce ko dai haka ya faru sau biyu ko kuma ya faru a ɗaya daga cikin ɗakuna annabi sama ya je takin wannan yan uwar tasa buba'a sai aka kama masa nama naman kuma na kinkiya kuma ɓangaren abin da ya shafi kafaɗa sannan ko kuma ya faru a ɗakin maimunatu bintul harith matarsa kuma wacce ta kasance in Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu to mazan sama ya yanko nama yana ci fa du'iya ila salati sai aka kira sallah domin aje ai sallah fa alqa sikina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje wuka ya aje wuka fa salla wa lam yatawadda sai manzon sama ya je sallah kuma ba tare da ya canza alwala ba ya canza ya yi sallah ba tare da ya canza alwala ba kun ga wannan yana nuna mana cewa ne ashe naman tinkiya dan mutum ya ci shi alwalarsa ba ta karye ba tana nan domin ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci naman tinkiya kuma bai canza alwala ba ko malami al-imam ibn ki wanda yana da cikin wanda suka sharhin bukhari a fakko fakko yake cewa laysa fi ahadith al-bab sawiq ya ce wannan babin da aka ambata ba mu ga an ambaci gari ba an ambata hadisi dai ga shi ɗaya nan ya bari a sayyul bukhari asali hadisai guda uku ya kawo hadisai guda uku ya kawo amma babu bayani duka a cikinsu cewa an ci gari soyayyen gari ba a canza alwala ba mu kuma babun mu muna neman abu biyu ne babun mallam ya tawabba min lahni shafi wa babu hukuncin mutumin da ya ya ci naman tinkiya ko ya ci gari soyayye sai bai canza alwala ba to yanzu hadisin mu ya faɗan mana ne ya faɗan mana naman tinkiya amma ba mu gane ba ba mu ga gari ba to shine sai ibnu kin ya ce haka sai al-imam ibn hajar sai ya ce wa ujiba bi annahu dakhala min babil aula sai al'imam na hajar ya ce amsar da za a ba ibn ki rahmatullahi alai ai shi asawi gari soyayye to ya shiga cikin babul aula shi fa toya shi akai toya shi akai misali gari ne ga mun san yadda ake ma yara abin da ake musu saralak nan gargajiya ai ai sa sa sa alkama ake yi da dawa a ta toyawa ai su sawa gasawa za a ce ko doyawa ai gasa su ana kona su ma har wani zubin su fara kaure sannan sai a fitar da su sai a je a nika to haka suke yi kaga idan an ce nama an ci shi ba a canza alwala ba to ashe shi ma tsawin babin aula ya zama shi ma babu komai ke to kaga ta babu babu aula ke akwai abin da ke cin shi babul aula a babu mafumi ka faɗi magana yanzu misali sai ka ce ma mutum kana da ɗanka sai ka ce kar ka sake ka je ƙofar gida kar ka ka je ƙofar gida shi ke nan da ya tashi sai ya tafi kaso tudun wata kai kuma kana nan tsakiyar tudun duku da ya dawo sai ba na ce maka kaka je kofar gida ba sai ce ai babu ba kofar gida na je ba ni na je kaso tudun wadani akwai bidiyo a cikin maganar sa kaga babu aula idan an faɗi wani abu wanda bai kai wani abu to ana nufin hadda wanda ya bi shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka a faɗa ma iyaye ka a ce musu kashi إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف iyayenka guda biyu da babanka da babarka sun tsuta kaska ce tash kasu magana ka musu ya tsine ya halatta ka zage su kenan ko ya ka duke su babin ce in an ce nama ba in an ci shi ba za a canza alwala ba to ashe gari da aka toya shi shi ya fi cancanta a cikin an ci shi ba za a canza alwala ba ko ko wancan ya fi ko wannan ya fi ya shiga ciki sannan aka sake ba da amsa aka ce wala allahu ashara ila hadithil babi alladhi ba'da Wataƙila kuma al-imam bukhari da ya tashi yana nufin hadisin gaba da za mu karanta insha Allah to a cikin shi kuma za a faɗi a sawih din kalo kalo cewa an ci asaru ba a canza alwala ba an ci gari wanda yake koyayye ba a canza alwala ba mun gane to mun wannan kenan to a cikin abin da aka ware fara daya shari'a ta ce in mutum ya ci shi ya canza alwala akwai lahmul idin ko lahmul bari naman rakubi naman raƙumi hadisai sun zo ingantattu masu yawa da suka tabbatar da cewa idan mutum ya ci shi to canza alwala amma mazhabin malikiya su ba su tafi akan wannan ba amma mazhabin al-imam Ahmad bin Hanbal su suka fi rike hadisin sosai kuma hadisi ne ingantacce cewa idan mutum ya ci naman raƙumi to zai canza alwala an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir bin yadda Imam Muslim ya rawaito shi aka tambayi manzo Allah sallama aka ce ana tawaddu min lahli min lahli al-ghanam shin zani alwala mu canza alwala dan mun ci naman tinkiya da manzo ne sai in shi ita la walakin in shi ita sai a'a sai dai idan kai ka ga dama aka sake tambaya aka ce ana tawaddu min lahli al-ibli shin ya ma'aikin Allah za mu canza alwala idan mun ci naman raƙuni sai ce na'am sai manzo ya ce eh kaga ci naman raƙuni ya tabbata sannan ko ɗanye ka ci ko da fafe ka ci ko da tashe ka ci ko toyayye ka ci soyayye zai ka canza ta alwala malamai sun tattauna akan mecece hikima wasu suka ce a abu ta'abbuda kawai Allah ne a shari'a ce ta ce a yi haka ko ka gano hikima ko baka gano ba wasu kuma suka ce ai dalilin haka ai an hana mayin yin sallah a madaurin sa wajen da ake saurara kuma an hana ai sallah a wajen ko yana ɗaya daga wuraren da ba a sallah sai suka ce ai hadisi ya tabbata cewa su raƙuma su tare suna tare da shaidanu suna tare da shaidanu to shi yasa sai aka ce in an ci nama rakumi a canza alwala sannan kuma ba a talla a wajen da ake ɗaura rakuma wannan wallahu alam malamai suka ce yana iya zama shi ne dalili kuma tana iya zama ita ce hikimar da ta sa aka ce rakumi shi kadai idan aka ci naman sa to a canza alwala kuma abin da ya tabbata kenan al-imam an-nawawi yake cewa kana al-khilaf fihi ma'rufan bayna as-sahabati tabiin tun a zamanin sahabbai da tabi'ai an san sun yi sabani akan hukuncin canza alwala idan mutum ya ci naman raƙuri haka nan a zamanin tabi'ansu amma daga baya sun mastaqarra ijmau ala annahu la wudu'a min ma masatin illa ma taqaddamat isna'uhu min lahm al amma daga baya an yi ijma'i malamai sun yi ijma'i akan akan cewa ba wani abin da ke bata ma mutum alwada shi dan ya ci dan wuta ta taba shi in ban da naman raƙuma eh naman raƙumi shi sai ne aka ware idan mutum ya ci shi to ya canza alwala amma dan ka ci naman kinkiya ko ka ci naman kaza ko ka ci naman ko ne ne cikin ababen da ake cin su na namomi waɗanda suka halatta a shari'a to ba za ka canza alwala ba alwalar ka tana ina jin mun gane babu so daka idan mutum ya ci naman tinkiya a lola shi tana sannan hadisin ya nuna mana ne ya nuna mana cewa manzo Allah su sama yana cin naman tinkiya kuma a hadisai da yawa ba wannan kadai ba ya zo ya tabbatar da cewa manzo Allah sama yana fifita naman tinkiya akan sauran namomi sannan fikihun hadisi na fikihun hadisin na gaba shine ya halatta yanki nama da wuta eh wani zai ce me yasa aka ce wannan fikihu ne eh, fikihu ne domin akwai wani hadisi da yazo ya hana amma san hadisin ba'ifi akwai hadisin da ya zo yake cewa kan ku yanki nama da wuta ku ci ku rika yanka kuna ci irin na turawa ko irin na masu kuɗi sosai zoni na na ke na zai ga wutar tun dai da aka tsaro guntula nama aka jefa a cikin tukunya aiki sai na illa shi kyauta ko wannan haka dan samu zai sai a yi a cikin al'ummar mu ne ba ake raba tafashi da yawan banan mun san inda ake kai tafashi a mai gida kaza tafashi an yi tafasa nama ruwan yayi yawa sai a ce a kai mai gidan su wani shi irin wannan al'ummar ta mu ka nake samu shi ne wannan Allah shi kyauta Allah kuma da arziki mai amfani Wannan ya halatta kenan ai waɗannan abubuwan da aka ambata sai babi na gaba babu man mazmaba min as-sawiq wa lam yatawadda kun babu da zai yi batu akan hukuncin mutumin da da ya gama cin abin da soyayyen gari sai kawai ya kurkura bakinsa bai canza alwala ba kaga yanzu wannan babu zai sake ya zama dan uwan wancan ke can an faɗi abu biyu a tarjama babu aka ce babu man lam yatawadda lillahi shati wa shawiqi amma hadisin to sai bayani akan ne sai bayani akan lahmu shati kawai wato naman tinkiya bai yi batu akan ne ba bai yi batu akan as-shawiq ba to nan kuma sai al-Imam al-Bukhari wa qarewa ta fiqh sai ce babu man mamma min as-shawiq wa lam yatawadda babu hukuncin mutumin da da ya ci soyayyen gari kuma shi kenan sai ya kukkure bakinsa da ya kukkure bakinsa shi kenan kawai tafi ya sallah ba tare da ya canza alwala ba yi daidai ko bai yi daidai ba kaga ya ba mu to me zai tabbatar mana yi daidai ko bai yi daidai ba abu mu ji an suwaid ibn nu'mani radiyallahu anhu annahu kharaja مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر وصلى الأسرى ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا للسويق فأمر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ wannan hadisin an samu shi daga sahabi suwaid ibn nu'man suwaid ibn nu'man yana daga cikin sahabbai da yawa da yawa ba a san su ba kusan kusan hadisin sa a bukhari shine wannan hadisi wannan hadisin shi yasa duk in ka duba littafan tarajin na sahabbai in sun tashi wannan hadisin su suke kawo ba sai ce rawa an annabi sallallahu alaihi wasallama al-madmadata min akli as-sawiq هكا الإمام من العسير يا مثلا أشين أسود الغابة في معرفة الصحابة هكا الإمام ابن حجر يا أشين الإصابة في سبيل الصحابة يا كاونا حديث اللي مختلف نظام كان مفسر إن شاء الله توشيني على السويد سويد سونان سويد بابا سونان عن النعمان كاكن سونان مالك كاكن نبي سونان عامر كاكن نهب نأخو سونان مجدع sannan balansare wato yana cin mutanen madina sannan ba ba'ausi ba'ausiye ne mun san madina manya-manyan gidajen laraba guda biyu ne banul ausi da banul khazraj babansu ɗaya eh, shi ne harisa harisa ya haifi 'ya'ya biyu da al'ausu da al-khazraj al-khazraj Allah ya bashi 'ya'ya biyar shi yasa suka fi yawa a madina shi kuma al'aus Allah ya bashi ɗaɗe shi ne malik وشيزا ذاك عن تيس يوا بني الخلق سن في يوا كل لوك سن سك ذو سك ما من زال ذو سما مبايع الشيطاع تبو مشاع كل سن عك ذو عك ما من زال سما مبايع بيعة العقبة تفرقود تدين بني الخلق سن في يوا to shi suwaid ibn nu'man yana cikin banu al-aus eh, ya ana ce masa ana masa alkunya da abu uqba alkunya sai ita ce abu uqba ya halarci uku, a shekara ta uku kenan bayan hijira sannan kuma diya kokan da suka biyo bayan uhudu da shi aka الإمام ابن سعد رحمة الله عليه أشهر الطبقات ناسع yake cewa an kashe shi a kadisiya kadisiya yakin da aka yi zamanin sai na umar rabi allahu anhu shekara ta sha takwas tsakanin shekara ta sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas aka yi yakin kadisiya to amma al'imam da hajar ce a'a fi cikin cewa ya kai yakin kadisiya akwai abin kula domin a cikin almajiransa akwai bushe ibn yasa bushe ibn yasa shi ko bai kai wannan zamanin ba to ya aka yi zama almajiransa ko ko gawa ya karanta karantar da shi kaga akwai damuwa shi kuma bushe ibn yasa al-imam sa'adi yake cewa tuwfiya sanata bid'in wa ni'a yace ya rasu shekara ta ɗari da shekara ta ɗari da ده أبنى ده ونعم والله أعلم توشيني دي أيلا تقل ما جهاز حقا سكتش توشيني من هو الدواية أنه خرج مع رسول الله تسمى عام قريبا كي يا يا يا يا يا يا يا يا تفتا غدا من زن الله سمع عام خيبا أشي كرد أكي خيبا يا جن خيبا يا جن خيبا أشي كرد أكبقي أكيش da yawan malaman tafsiri sun ce shi ne alfatu almubi da Allah ta'ala shi inna fatahna laka fathan mubina suka ce al-fathu al-mubin shine fathu khayba kuma shine ta'ajjala lakum hadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a shekara ta shida shekara ta shida ya zo domin ya yi umara a makka kafarai suka hana shi suka ce sai dai baɗi ya dawo aka ma manzon sama abubuwa waɗanda ba su da daɗi manzon sama ya ɗauka ya jure hankalin sahabbansa wasu daga ciki ya tashi har sai na umar yake cewa ya rasulullah a naqbalu alhawana min an an anfusina yanzu ya ma'aikatan Allah za mu yadda muka bukatar shi a kanmu alasna ala haqqihum ala batilin ba mu muke kan gaskiya ba su suke kan ƙarya manzon su ne ce ya umar inni rasulullah ya umar ka fatina ni manzon Allah wahayi ake mu abinda ka ga nayi sa na akai sannan sai na umar ya tuba ya ba manzon Allah sallallahu alaihi hakuri to ana kan hanya shi aka so kada inna fatahna laka fathan mubina kuma ana kan hanyar komawa gida bayan wannan wani kancin da aka musu sai na umar ya sake cewa a fashin huwa ya rasulallah ya ce yanzu ma ya ma'aikata Allah wannan shi ne cin za mu je garin mu a kore mu a hana mu da wa fi muka je ne mun je ne kuma za mu bauta ma Allah ba mu ce za mu ba mu ce za mu wani komai ba a hana mu sannan kuma an samu madaukakin sarki ya ce mana inna fatahna laka fathan mubina wa ashe al-fathul mubin din shine fathu khaybar da aka kafin kafin wani lokaci sai gashi aka zo aka yaƙi yahudawan haibar aka kore su ƙasa ta dawo ta zama ta musulmai daular musulunci ta ƙara fahimi to a lokacin sai na umar ya fahimci inna fatahna laka fathan mubina to kaga ne wannan to yakin khaybar a lokacin suka tafi Allah ya azurta musulmai da sanadiyar wannan yakin sosai in ba ku manta ba a cikin inda lakan mun karanta a cikin kitabul waqf babul waqfi sai da kuma yace nan da manzon sama ya yanka masa ya ba shi a haiba yace bai taba samun dukiya a duniya ta kai ta daraja yace yanzu wajen manzon sama yace ya ma'aikata Allah wannan gonar da ka bani bani me ya kamata in yi da ita sai yace kai wa abinci ka bacce fi sabilillahi ko da ka mutu za a ci gaba da kai maka ladanta shi ke nan sai sai na umar ya yi wa abinka sannan kuma a nan ne aka samu kasuwar gona da ake ce mata fadak wanda manzon sama ya ci gaba da rayuwa da ita ita ake kawo abincinta gidan manzo Allah su nawa baki da suke sauka da ita manzo Allah sama ya ciyar da su har Allah madaukakin sarki ya mai da shi wajensa to haibar dai ta yi babban gona babban babban babban unguwa ce kuma unguwa ce mai bishiyoyi mai dabine mai filin noma mai filin noma shi ya sa manzon salama bayan an yi wannan sai ya rika mu'amala da yahudawan wajen sai ce to da aka yi sulhu da su ka ce to ku zauna yanzu abin da za a yi kuka noma gona amma duk abin da kuka noma ku za ku sai taki ku za ku yi aikin gona ba ta ku bace so daga idan haka idan idan kuka gama noman ku duk abin da kuka samu za a raba shi gida biyu rabi na ku rabi na musulmai ko daga musulmai kawai suna cikin gari kawai mutum yana zaune kawai sai dai kawai ga an kawo mishi peacock ci ta kawai da shinkafa sannan in za a tafi yaƙi wannan abin da gonar take badawa gonakin suke badawa da su ake guziri a tafi a je a yaƙi a ci nasara to kaga wannan tsarin daular musulunci kenan wajen yakar talauci Allah gane da to shi ne matsalar su sama lokacin da ya fita khaibar tare da shi suwai dubin nu'man عام خيبر الشكرة دا أخي ياكن خيبر شكرة تبقي في ذنباي هجرة حتى إذا كانوا بالصحباء حتى إذا سلسي وجن دا أكي في مش الصحباء وهو وكان الصحباء بع وهي أدنى خيبر kusa kusa ne da haiba ba a riga an an tara ta haibar ba ba a shiga asalin unguwar haibar ba shi kenan a sallar asra sai manzo sama yayi sallar la'asar thumma da'a bil azwaj sai manzo sama yace kowa ya kawo guzarin shi duk abin da kowa ya zo da shi to a zo da shi a kawo domin a haɗu hikimar haka wanda ba ya shi ya zo ya shiga ciki a ci biyayya da ya yi daɗin nan a unguwa da sai a ciyayya ko an yi a gidanka ko ba a yi a gidanka ba to za ka ci ثم دعا بالأزواج الأزواج جمعي نمي جمعي نزوج زوج شيني شيني شيني شيني وزير هو زاد هو زوج هو زاد هو زوج شيني وزير جمعي في أشياء مثل أزواج guziri guziri da yawa falam yumta illa bisawiq ikon Allah sai aka ga ba abin da ake tare da shi sai soyayyen gaya wanda ta ba kauyen nan yace a daina aibar tashi kuka ce ya fita falon lalolin shi guda goma sha hudu ko to ka shi kadai ake da shi a lokaci aka mara bihi sai manzo ne ce a kawo shi fasurriya sai aka farara mashi ruwa eh, shi ne tasiriya tasiriya shi ne a sa magari ruwa shi yasa da na ce muku ina jin tsoron fa wancan abin da aka ambata fa ya zama shi ne tsabi eh? masu nazarin larabci in kun zo aka ce maka ya sunan garin gogo da larabci sai ka ce ne kenan <laughs> sai ka ce a sai amma shi ba garin gogo ba ne shi garin alkama ne har eh. ya fi kama da sarala kuma haka bane ya fi kama da sa'ala fa'akala rasulullah da suka wa akanna sai manzo sama ya ci wannan garin mu ma muka ci sannan kun maƙama ilal magribi tun da la'asar aka sai aka tsaya aka ci abinci to sai manzon sama ya tashi domin ya sallan magariba kamar maza sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kukkura baki wa wa mazadna mu ma sai muka muka kukkure bakinmu manzo su mai kukkure bakinsu mu muka kukkure bakinmu sun masalla wa ya yatawadda sannan manzo su mai salla bai canza alwala ba kuma shi ke so da yanzu babu guda wancan babun da ya ce ne mallam lam yatawadda min lahni shati wa tawiq to gashi mun saba kaga dama imam da hajar yake kamar yana nuni ne zuwa ga me hadisin da ke babin da za mu karanta to ga babin nan ba a canza masa ba a canza alwala dan an ci shi nama ma an ci ba a canza alwala ba to a gari shi ma min babil aula ta a canza masa alwala to da mutum ya ci gari soyayye to babu laifi yi alwala ya yi sallar ta ba ya canza alwala ba kawai sai kurkura baki to fikin hadisin dai na farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tafiya da sahabbansa kuma sannan yakan haɗu da su a abu tare ba zan sama ba warewa yake shi kaɗai ba a matsayin shi na shugaba taruwa ake yi da shi akwai hadisi da malaman sira suke rubutuwa duk da yana da raunin sanadi idan an tafi haka ya tafiya kowa zai ce shi abu kaza zai in za a division of labor to manzo Allah su sama shi ya tawo a shakkal amal aikin da yake ya kuwa hana shi zai wanda ce ni zan yi kaza wanda ce sun ce ana azma'ul ulhaka ni zan je in nemo itacen da za a haka wuta da shi kaga neman ice akwai wahala a ciki sannan kuma ɗauko shi akwai wahala a ciki to maza sama yana haɗuwa da sahabbansa abin da wanda yana nuna mana mahimmancin abinda da suke ce shi teamwork a haɗu in za a yi abu a yi tare nan manzon da ta sama fita yi za a je yaƙi yaƙin haibar da sahabbansa ya fita kowa kuma aka bai ne tafi duk wanda yake da iko aka fita tare da shi cikin farko ce sannan cikin biyu ya karantar da mu ana tafiya mai nisa a tsaya a ci zango domin wani yana da lalura kan a shiga mota da wanda su wanda kawai an shiga shi ke na ta sun wuta a in an kai wani wajen da ake da aminci to a tsaya sannan kuma hadisin ya karantar da mu aka tsaya din nan akwai mabukata a ci abinci kada ka ga kai babba ne wai wani yake ba mu labari wai abokin shi ne ya abin nan kai mai kudi ne da direban shi shi ya tashi da safin gila ya ci abinci kala talatin wasu teburin su ya yi hudun wannan na cin abinci da safi awa uku suke yi kafin su gama cin abincin ka je wajen su je a awanni kana jira to in wannan kaga sai wani bai ci abinci ba to direban shi ba ya sha koko da kofi in ya sa'a ya samu to suka yi ta tafiya sai da suka je wani waje kawai sai ce kawai ya ce alaji wai gada ce haka akwai sama ya ce kasa zabi ko sama ya ce kai kana da hankali ko mai kake nufi ya ce yi baki ya ce wallah alaji na ga hanyar ta zama mun ji ina ganin sama ina ganin kasa ya ce wai kai ka karya kuwa ce wallahi alhaji ban karya bai fito mu je ka karya shi ke na ka samu wani restaurant mai kyau aka ce mu duk abin da yake so bai ci abin da bai taɓa ci ba a rayuwar shi shi nan suka zo suka ci gaba da tafiya sai da suka zo wajen kada sai ce masa yanzu ya kake gani ce wallahi kan ke gani sakan shi yasa ka'ida take cewa ta'ifu amiru غفل idan ana tafiya ku kasa mai rauni ya zama shine jagora ne ake nufi da wannan ba ana nufin wanda zaɓi wanda ya fi rauni ya zama shugaban ku ba a ya zama ra'ayin ku za a rikabi a tafiya yanzu kuna tafiya da su to in ya ce a tsaya kaga akwai bawali shi ba zai iya rike bawali ba idan yaro ne ya ce a tsaya kaga yana son ya ci abinci amma kai kila za ka iya wuni baka ci komai ba tun kana tafiya da masu rauni ka kula da wannan direban ka ko wasu yaran ka in an yi tafiya mai nisa a tsaya a wannan hadisin ya karantar da mu wannan fito sannan hadisin ya karantar da mu manzo Allah ta sama da halin da yake ciki baya barin sallah saboda girman ta yaki za a tafi amma aka ce a tsaya a yi sallah kuma aka ci abinci sannan hadisin ya karantar da mu muhimmancin haduwa a ci abinci tare hmm. shi ya yasa annabi mai ba da fa'ida ce ta'amul ithnain kafis salasa abincin da aka yi shi kan mutum biyu ba na uku zai zo ya karu ku zai ishe su kuma a haduwa a ci akwai albarka hadisi sahihi ko yara ne a gida to a saba musu kan yara ba su su eh, duk ranar da za a ce kowa da kwanan shi to wai ranar wata ranar Allah ce a ji mutum yana ba da yaro yana ba da labarin ainihin kadai yau na ci har fata yake lattin dawowa makaranta a zuba ma yayin shi ko kannin shi su shi sai ya dafi a ce shi kiɗin beach sai ka ga yana wata sarauta sarauta kamar rana ana suna a gidansu hmm? to cin abinci tare yana da albarka yana da albarka wanda bai koshi ba wanda bai wani ba zai koshi ba sai na wani sai ya kara masa ko abinda wani ba zai iya kaiwa ba sai ya kai ma wani mu gani wannan fikihu ne babba sannan kuma hadisin ya karanta da mu cewa idan aka ci gari to ba sai an canza alwala ba duk da cewa wuta ta taba shi sannan ya ƙara karfafa wancan hadisin kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma massatin Karshen aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi shine baya yin alwala dan ya ci abin da wuta ta taba shi amma kamar yadda muka ambata banda naman rakumi naman rakumi idan mutum ya ci shi to shi zai canza alwala sannan hadisin ya karantar da mu cewa mutum ya ci wani abu a bakinsa to idan zai yi sallah ba tare da ya canza alwala ba ya kokura baki kaga da yawan mutane kan dauki kokura bakin na a matsayin wata al'ada ce to sunna ce in ka ci abu ba a san ka je sallah kana jin wani abu kuma a bakinka amma wasu daga cikin malaman fiqh suna ba da fatawa akan cewa idan mutum yana sallah ya ji wani abu a bakinsa na abinci ya taune shi to shi ta kare domin ya ci abinci a sallah kaga ba abin wasa bane alal akalli ko sallah shi dai bata lalace ba to kaga dai da damuwa da ka ji ana cewa sallaka ta lalace an yi sabani to kai me ya kamata ka yi ka kauce ma sabanin nan ka'ida ta usulu tana cewa tabbul khilafi aula a bar sabani shi yafi in akwai abin da zai zama ka fita daga sabani ka aikata shi to shi to Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana da fitino Allah ya so da zaman lafiya a cikin kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin wannan kasa duk wanda yake nufin wannan kasa da sharri ya Allah madaukakin sarki ka kama hannunsa ya Allah ka ba shi iko a kan mu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka so da alkhairi a cikin kasar mu ya yawaita ma kasan nan ta mu addu'a mu yawaita mata addu'a mu yawaita mata addu'a ina nana ta mana babu inda za mu tafi in ba kasan nan ba ita Allah ya zaɓan mana ita Allah ya zaɓan mana ya ba mu ya ce ita ce ƙasanmu kuma Allah ya ce wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kuna da wajen tabbata a ƙasa da kuma wajen da za ku ji rayu daɗin rayuwar ku zuwa wani lokaci na mutuwa Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in akwai hadisi ɗaya da ya rage ba makaranta shi ba a ba a littafi na yanzu sai mu karanta shi insha Allah ta'ala wannan bari mu karanta mishi tambayar shi ce assalamu alaikum dan Allah na ya halatta ga mutumin da yake son yin azumin litinin da alhamis ya yi sahur idan zai kwanta gudun karya makara shi sahur yana da lokaci sai dai ka ce ka ci abinci shi sahur yana da alaƙa da sunan lokacinsa an kira shi da as saboda ana yin sani a saha as-sahar shine qubayl al-fajr illa ala lutin najjaynahum sahar as-sahar shine qubayl al-fajr jabda al zai keto shi ne ake ce mishi as-sahar to sai aka kira abin da ake ci a wannan lokacin sai aka ce mishi a sahur kuma manzo sun yake tasaharu fa inna as-sahur barakatun ku yin sahur domin a albarka malamai sun tattauna akan fassarar wannan hadisin me ake nufi da albarkar da ke ciki wasu suka ce saboda mutum kafin ya ci abincin zai yi sallar ko ya karatun ƙwa'ani ko wasu kuma suka ce albarka da ke ci abin da ake ci a wannan lokacin domin zai ba mutum karfi idan ya zo zai yi azumi da rana ba zai ji yunwa da wuri ba in kuma ruwa ya sha ba zai ji kishi da wuri ba so abin da ake fata a wannan lokacin ko da ka ci abinci da daddare can na farko to ka tashi a wannan lokacin allal akalli ko da kwal na ruwa ɗaya ka sha ka yi sauri ko ka samu ɓarin dabino ɗaya ka ci ko ka ci dabino ƙwara ɗaya ka yi sauri albarkar nan da ake nema a samu kasa ne ta so daga hukuncin sahur a cikin azumi a ma mustahabi babu wani malami daga cikin malaman musulunci da ya ce sahur wajibi mustahabi ne ana buƙatar sa ka yi shi so daga in ka ci abincin ka da wuri to alal akalli ko da da lokacin da za a kira sallah ne to sai ka tashi da wannan lokacin ko da ruwa ka sha ko kuma ka san samu ɗan ruwan ci haka ka ci ka sha to wannan albarkar da kake nema ake nema insha Allah ta'ala za ka same ta ta yin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kuma ya ba mu lafiya ta yin azumi na'am to amin يا يا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله